masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum har a yau dai naku ne Ali Muhammad Sadam wanda ku sani da Libo yau dai tutorial din mu za mu yi shi ne akan yadda za ka bi diddigin layin ka idan yadda za bi diddigin wayan ka idan an sace maka saboda yanzu abubuwan da muke fama da su kenan da ka matsa kaɗan ka dan bar ka za a sace wani ma a jikin ka ma za a sace ta to yau dai ga mafita guda ɗaya mun zo da ita abin da za mu yi amfani da shi shine na find my device za ka iya downloading ɗin shi amma ka tabbatar kalan wannan ne ko baka yi downloading ɗin shi ba za ka iya zuwa play store za ka iya zuwa google chrome ma ka duba find my device za ka same shi sannan mun zo nan aka ce find my device continue as aliyu ce a sign as guest wannan sign as guest ɗin ga yana ƙasa shi za mu taɓa na biyu sai mu jira shi ya loading iya karfin network ɗinka iya gudun da zai dinga maka saboda haka dai gashi nan ina samun matsala network ka yawwa to nan zaka sa email ɗin wancan wayan da aka sace ni a ƙaddara wayan abokina ne ko to bara mu ce mu rubuta email ɗin shi na wancan wayan kenan to yawwa to ga email ɗin nan zai mu saka shi idan mun sa password mun sa yanzu zai ce a sa password saboda haka bara in je in sa shi password shi. sai mu danna go alama next kenan idan mun danna next zai loading yana loading din nan sannan zai bude to rashin dai matsalar network ne da muke fama da shi to ga na ya bude mana google to ga ta nan yanzu aka ce ta kinan wayanda ake yake ita WX3 ne kuma gashi a nan confirm kun ga ta tafi wayan gashi nan Ahmadu Bello zaka iya nema so ga cajin da ke wayan nan ga ta sunan wayan ga ta nan WX3 sunan wayan cajin da ke cikin ta 23% sannan ga sim din da ke ciki ke ronin 80 slat ne to abin da zai faru a nan shine idan muna buƙata mu sa wayan ta yi kara to ga nan wannan na farko za mu sa ta play sound zayin za ta fara kara a lokacin da muke bukata za ta fara kara idan kuma kayi karan bai ta yi ba wannan na biyan secure device za ka samu daman kulla wayan ne sannan ka rubuta ka aje numban ka zai dinga yawa a gaban screen irin dan Allah ka ce ka ga numba na ka kiran ko na manta ne ko wani abu dai haka sannan idan ka yi hakan yaki to na ƙarshen nan erase device shi za ka dana za ka samu daman yin formatting ɗin wayan ne saboda idan irin akwai su bayanai na wanda ba ka so a san to da zaran ka yi erasing device gaba ɗaya wayan ma za ta yi formatting ɗin kanta ne sannan idan hakan ya yi ka yi to in kuma kana son ka samu aimi e ɗin wannan techno wx3 ga wani ɗan ɗigo nan anan kana danna shi ga aimi e, ga sunanta na wx3 ga aimi e number ta nan sannan sannan ga face registration ga dai duk wani dai abu nan dai aimi ɗin nan dai shi za ka ɗauka idan ma za ka je a tracking ne aimi ɗin nan shi za ka ɗauka to yanzu da mun gama mun ga abin da muke so kawai sai mu je. sign out to mun yi sign out shi kenan yanzu ya ka tutorial din da zamu kawo muku kenan kar ku manta wanda bai mana like ba kar ku manta ku mana like bidiyo sannan wanda suke sababbin zuwa su taimaka da ku mana subscribe mun gode